أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina aiki da wannan dama don in tunatar da 'yan uwana akan muhimmancin ranar arafa wato tara ga watan zulhijja na kowace shekara gabanin nan kada mu manta da cewa kwana na arfa da kwanan ranar sallar layya na daga cikin kwanaki guda goma mafi falala a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa afdalu ayyami duniya ayyamul ashir hadisi a cikin sahihul jami hadisi na dubu daya da dari daya da talatin da uku ma'ana shine cewa mafi falalan kwanakin duniya gaba ɗaya wununnuka na duniya su ne waɗannan wuni guda goma daga ɗaya ga zulhijja zuwa goma ga watan zulhijja tara ga zulhijja shine yau arafa ranar arafa waɗanda muke zaune a gida muna yin ibada wanda suke aikin hajji suna yin ibada na hawan arfa da sauran ibadu wannan wuni na arfa shine wuni da a ranar allah ta'ala a tarihi ya cika mana addini kamar yadda yake cikin suratul ma'ida aya ta uku al yau akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina shine wuni da Allah ta'ala yayi rantsuwa da shi sannan kuma ya tabbatar da cewa wuni ne abun shaidawa cikin suratul buruj aya ta uku al-yawma akmaltu lakum suratul ma'ida aya ta uku wannan duka yake kara tabbatar mana girma da muhimmancin wannan wuni wuni ne da a cikinsa Allah ta'ala yake yanta mutane daga wuta zuwa ga aljanna kamar yadda hadisi ya zo a cikin sahihu muslim hadisi da yake na dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da takwas da manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi ke cewa ma min yaumin aksara min ayyu utika Allahu fihi abdan min nar min yaumi arafa babu wani wuni da Allah ta'ala yake yanta mutane daga wuta zuwa ga aljanna a dukkan kwanakin duniya kamar wuni na arafa Allah ta'ala ya samu a cikin 'yan aljanna wuni ne da addu'ar da aka yi a cikinsa ta fi kowace addu'a falala kamar yadda hadisi ya ce khairu du'a du'a yaumi arafa wa khairu ma kultu ana wan nabiyuna min ba'di la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan hadisi iya cikin sahihu tirmizi hadisi na biyar manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi yace mafi alherin addu'a ita ce addu'ar ranar arafa mafi alherin abin da ni na faɗa da annabawa da suka zo gabanin ni shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan addu'a mu yi ta maimaita ta mu yi ta maimaita ta mu yi ta maimaita ta a wunin arafa da kuma du'a'ul haja mu roki Allah ta'ala biyan bukatunmu a wuni na arafa ana so mu yi azumi wannan azumi yana da falala kamar yadda hadisi ya zo a cikin sahihu muslim hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da uku da manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi su ila an yau yaumi arafa an sau yau yaumi arafa fa qala yukaffiru sanar madiya wal baqiya an tambayi manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi akan azumin ranar arfa sai yace yana kankara zunuban shekarar da take take wanzuwa da kuma shekarar da ta gabata wato last year da kuma current year wato shekarar da ta wuce da wanda ake cikinta don haka iya da matukar muhimmanci mu dage mu azumci wannan wuni na arfa mu yawaita karatun qur'ani a cikinsa mu yawaita istighfari mu yawaita hailala mu yawaita tasbihi mu kuma yi kokari ya zama mun yawaita karatun qur'ani yin sadaka a ciki zumunci gaida marasa lafiya da makamantansu Allah ta'ala ya samu a cikin bayin da za a gafarta musu a cikin wannan wuni mai albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wallahu ta'ala